ina yan fata yan uwa za su gafarce mu wato an samu matsala ne wani ya kira ni ta wallahi kai tsaye wanda shi ya katse wannan maganar da nake yi a takaice dai Allah ka ji kan alimamul imamul da ya zo kan wannan aya sai ya ce wata dullo ala ithbatil munazarati wal mujadala wannan aya tana nuni akan tabbatar da yin muƙabala da munazara wa iqamatil hujja da kuma tsayarwa da marar hujja hujjar dan a gajiyar da shi sai imamul qurtubi ya ce wa fil qur'ani wa sunnati min hadha kathirun liman ta'ammalahu a cikin Alƙur'ani da sunna wannan dalilan suna da yawa ga duk wanda ya zama ya yi la'akari da su to daga nan ne sai wato ainihin al-imamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai ya ce qala Allahu ta'ala Allah fa da kanshi a suratul baqara ya ce wa kafirai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to ni abin da ya ban mamaki shine wai wancan malamin da ke cewa wai yana mamakin mutumin da ya zagi manzan Allah a ce ya zo ya kawo hujja ai shi bai yadda ya zagi manzan Allah ba mu ne muka ce ya zagi manzan Allah to shi ke yanzu shi karewa ma yake cewa yake martaba yake ba wa annabi kaga yanzu sai a masa a muƙabilin abin da kafirai ne suke yi ubangiji shi ya fi kowa sanin ba su da hujja amma ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqina wannan maganar imamul qurtubi ne yake kawo a tafsirin shi sai ya ce sannan Allah ya faɗa a suratu yunus aya ta 68 cewa in kun min sultanin shin a wurin ku akwai wata hujja ne kenan ubangiji yana tambayar su kuma yayin da ubangiji ya san cewa ba su da hujja ko da guda ɗaya to wannan shine dalilin da ya sa imamul qurtubi sai ya ci gaba da cewa abinda Allah yake nufi da in inda kun min sultanin ay min hujjatin sai ya ce wa qad wasafa khusumatu ibrahim alayhi salam alayhi salatu wa salamu qaumuhu wa radduhu alaihim fi ibadati al-awthan haƙiƙa Allah ya siffanta mana daki-daki dalla-dalla irin yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya muƙabala da mutanen shi kuma ya musu martani dangane da fi ibadatil authan dangane da bautawa wato ainihin gumaka sai imamul qurtubi ya ce kama fi suratul anbiya wa ghairiha kamar yadda wannan ya zo cikin suratul anbiya da wasu surori da ba suratul anbiya din ba daga nan sai al'imamul ƙurɗubi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi sai ci gaba da cewa wa ƙala fi nuhin alaihi salam Allah fa a ƙisar annabi Nuhu cewa ya yi ƙalu ya Nuhu qad na fa na na suratu hudu aya ta talatin da biyu kafirai suka ce kai ya kai Nuhu ka yi ta jayayya da mu fa ka yawaita jayayyar ma muqabalar ka da mu ta yi yawa ba mu gane irin wannan tattaunawar da munazarar da kake da mu ba kenan imamul qurtubi fa a lokacin da yake fassara wannan aya ne yake tabbatar da cewa ana iya yin muƙabala da mutum ko da arne ne yanzu shi kenan kirista mai cewa Allah uku in ya zo ya ce shi in aka hana shi cewa Allah uku ba a saurari hujjojin shi ba ba a mar adalci ba sai mu ce ba za mu ce mashi zo ka tabbatar da hujjojinka na cewa Allah uku bane shi yake nuna cewa mun gamsu da haka zan yi mamaki wallahi al'azimi ko dai son zuciya ko dai ra'ayi ko kuma wani abu mai kama da haka wannan shine ya mamaye wasu daga cikin malaman mu ko shigar da siyasa cikin al'amarin addini suke ganin cewa wai bai dace a zauna da shi ba babu wani magana rashin dacewa cikin a zauna da shi shine imamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai ya ci gaba da cewa sannan Allah ya faɗa ya ce ila ƙaulihi wa ana ummin matu-jirimun har zuwa inda shi annabi Nuhu ya ce ni na barranta daga abin da kuke na laifi sai ya ce wa kadhalika mujadalatu Musa ma'a Fir'aun haka nan jayayyar da annabi Musa ya da Fir'auna gata nan cikin suratul shu'ara Allah ya bada labari tun daga kan wa idna da rabbuka Musa an itil qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun ba tattaunawa suka zo suka fara yi hada jefe jefan bakar magana ba me yasa annabi Musa ya saurari fir'auna a matsayin shi na arne kuma ya munazara da shi ya tattaunawa da shi ya hujjatayya ya gajiyar da shi da hujjoji a gaban mabiyan shi alal akalla an samu wanda suka shirya bayan wannan munazarar ko ba a samu ba an samu ka karanta tarihin Qur'ani ka gani abinda imamul Al-Qurtubi yake faɗa mana kenan malamai ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku bari al'umma a lokacin da wani ya fito yake turo ko yake cewa shi amirul wa'izina ne in ya faɗi magana ba ɗan da zai musata ya yaɗa da'awar shi ta mu muke zama a garuruwan karkara wani zai tafi cira ni kawai zai ci karo da wannan da'awar sai dawo da ita yana cewa duk malaman Najeriya babu kamar wannan mutum kuma ƙarya yake yi amma kana ganin cewa bai dace a zauna da shi ba za mu ji za ku ji abin da abdullahi gwandi ya faɗa mene hikimar da ta sa dama ake yin munazara ake yin jayayya ai ba haka kawai banza ake yin ta ba ai alal akalla shine akwai masu raunin kwakwalwa wanda ake so ne a kwato su a ceto su to na me kuma mutum zai zo ya dinga cewa wai bai dace ba kaza kaza wallahi wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi yasa anan sai al-Imam al-Qurtubi yake cewa فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين in ji ƙurɗubi ya ce duk wa'innan dalilan da muka kawo ilmantarwa muka samu daga wurin Allah da yadda ake yin tambaya da yadda ake ba da amsa da yadda ake jayayya a cikin addini sai ce li'annahu la yadhharu al-farqu bayna al-haqqi wal batil illa bi zuhuri hujjati al wa da'bi hujjati al-batil qurdabi yace domin wallahi ba yadda za a iya ganewa wannan ita ce hujjar da ta tabbatar da gaskiya a matsayinta na gaskiya wannan ita ce hujjar da take tabbatar da ƙarya a matsayinta na ƙarya sai idan an zo an yi debate ne an buga an bujiro da hujjoji gaskiya ya kawo hujjar shi ta gaskiya ƙarya ya bujiro da hujjar shi ta ƙarya to shi yasa abin da zai ka mamaki abin da zai baka mamaki imamu rubin ke wannan maganar fa sai imamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai ya ce wajadala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab ya ce kai annabi yayi jayya da ahlul kitabi wannan magana ga ta nan cikin tafsirin qurtubi nake karantowa kaga na tafi tafsirin qurtubi kai tsaye ban tafi wani tafsirin da wani wanda yake ta bangaren mahalus sunna zai ce a tafsirin ai na yan bid'a bane ba na tafi cikin tafsirin qurbi ta da ban zo cikin raddul azan ila ma'anil qur'an ko wasu tafsirin su Sheikh Abdul Kishki ko wasu malaman mu eh, Sheikh Abdul Hamid Kishki ko wasu malaman mu na sunna balle ma har wani mutum ya ce ai to yanzu gana da ka kawo ta wahabiyawa ce ba in imamul qurbi shi ba wahabiya ne shikenan in kuma ku mutanen mahalu suna da ke ga wannan wai bai dace ba in imamul qurtubi shi ma dan bid'a ne ko kuma shi din ya sau manhaji ne sai ku fito ku faɗa mana imamul qurtubi ya ce manzon Allah ma yayi ja'in ja da ahlul kitabi wa bahalahum ba'da hujja ya ce kai bayan hujja ta tsaye musu ma nan take yi mubahala da su ai ayar mubahala tana nan cikin suratu ali imran duk malamin da malamin Allah ne ya santa mai qur'ani ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين thumma naj'al allah naj'al natallahi 'alal kadhibin a takaice yan uwa wallahi dalilai ne su a shari'a imamul qurtubi dai sai ya ci gaba da faɗa har ila yau sai ya ce to wannan maganar ta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jayayya da ahlul kitabi ya kuma yi mubahala da su sai ce alama ya ci bayanin hufi ali imran a bisa ga abin da bayanin shi zai zo a cikin suratu ali imran sai ce kai wata hajja adama wa musa annabi adam da annabi musa duka sun yi jayayya sai imamul qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya fagala ba adamu bil hujja sai annabi adam yayi galba a wannan jayayyar ta hanyar hujja wajadala ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmas saqifa sahabban manzon Allah ma sun yi jayayya a ranar thaqifa imamul qurtubi yace wa tadafa'u wa taqarraru wa tanazaru yace sun yi jayayya sun yi kace na ce sun kawo hujjoji an yi rubun tsumin dalilai imamul qurtubi yace hatta sadar al fi hatta sadar al fi ahlihi har sai da ya zama gaskiya ta bulla cikin mazowanta imamul qurtubi yace wa tanazaru ba'da mubaya'ati abi bakrin kai sahabbai sun yi munazara bayan an yi wa sayyidina abubakar mu baya amma akan me fi ahalin ridda dangane da waɗanda suka yi ridda ai shi sayyidina abubakar yana su wasu na ganin cewa bai kamata a yaƙe su ba an yi munazara akan wannan matsalar shine bayan imamul qurtubi ya kawo wannan sai ce ila gairi zalika zuwa wasu dalilan da ba wannan ba ma sai ya ce kuma wa'innan dalilan mimma ya iraduhu wanda a nan in na ce zan kawo su za su yawa kaji duk dalilan nan da ƙurtubi ya zubo ya ce wallahi inda cewa ya zai ɗebo dalilan yin munazara gabaki ɗaya ce dalilan za su yawa a kwararo da su anan ashe sai ka koma ka je ka bi littattafai ka ga malaman musulunci suke cewa ne dangane da wannan munazara. al-imam Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi sai yake cewa wa fi ƙaulihi azza wa jalla a cikin maganar da Allah maɗaukakin sarki a suratu Ali imrana aya ta sittin da shida Allah ya ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat taurati wal injilu illa min a afala taqilun sai ce ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun dan me kuke jayayya cikin abin da baku da ilimi akan shi shine falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun imamul al-qurtubi yace dalilun wannan ayar ma dalili ce ala anna lihtijaja bil ilmi mubahun sha'i'un liman a kan cewa a zo a yi muƙabala a yi jayayya a yi hujjatayya in dai da ilimi ne ƙurɗubi ya ce ya halatta kuma wannan abu ne da ya watsu ga duk wanda ya tadabburi sai ce ƙalal muzani a alhafizul muzani ya faɗa sahibu shafi'i ɗalibin al'imamu shafi'i ya ce wa min haƙƙin munazara yana daga cikin haƙƙin yin muƙabala ya ce an yura da bihallahu azza wa jal an yura da bihallahu azza wa jal ya zamanto ana nufin neman yardar Allah ne da wannan muƙabalar wa an yi ƙubila min hama ta bayyana sannan kuma a fuskanci abin da ya bayyana wa ƙalu ƙurɗubi ya ce kai malaman namu magabata ma sun ce لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف munazara ba za ta taɓa cika ba gaskiya ba za ta taɓa bayyana tsakanin masu munazarar guda biyu ba sai in sun zanto taƙaribai ne ko mutasawiyai ne fi martabatin a wajen matsayi min addini a addini wal da hankali walfahami da fahimta wal insafi da adalci sai imamul qurtubi ya ce wa illa in ba haka ba fa huwa mira'un wa mukabara to ta tashi daga mukabala ta zama gardama kawai da girman kai da hayaniya jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mu ku ji tsoron Allah ku fito ku faɗa wa mutane gaskiya mukabala tana da tushe gashi nan imamul qurbi ne yake faɗa tafsirin shi al-jami'u li ahkamil qur'an to da banga dalilin da yasa wai wani malami yana can cikin duwatsu yana wani magana banza cewa wai shi ya fi ganin jahilin wanda suka ce za su zauna da shi wai yanzu mutum ya zai an ba a zauna da shi to bari kan kuma ka dalilan da suka sa ake cewa za a zauna da shi din an yadda wannan tafsir kifayat du'afa ne Sheikh Abdullahi Gwandu Allah madaukakin sarki ya shi. ya rubuta tafsir sai sa mata sai sa mashi suna a Awil sai zama ya yi wa mutane nauyi saboda luga da amfani da ita sai aka masa complain shine sai sake rubuta wannan littafin ya sa mashi suna kifayat du'afa sudan fi bayani tafsirin qur'an wato abin da zai shi masu raunin larabci na mutanen sudan tunda a wancan lokacin dukkanin yammacin afirka sudan ne sai ce wajen bayanin fassara alkur'ani mai girma da shak abdullahi gwadi ya zo fassara ayar da Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu allahul mulka to shek abdullahi gwando allah maɗaukakin sarki ya ji shi allah ya lube kabarin shi da rahama sai ce wannan wato ainihin wannan munazarar ko muƙalar ana yin ta ne musamman a lokacin da ya zo fassara ƙala ibrahimu fa inna allah ati bi shamsi min al mashriqi ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafar sai abdullahi gwando ya ce ƙala ibrahimu lahu annabi ibrahim sai ya ce ma wancan kafirin muntakilan ila hujjatin awdahu min al'ula kenan yanzu annabi ibrahim suna debate ya ƙaura ya tafi zai kawo hujjar da ta fi ƙarfi ma sama da wadda ya kawo a farko sai ce daf'an lil mushagabatin lati talabbasa biha alal amma a da'afa domin annabi ibrahim mai amfani da wannan hujja mai ƙarfin da zai kawo ya tunkuɗe rikita-rikita da ruɗanin da wannan kafirin arne yadda soma waɗanda suke al'amma ne adda'afa wato gama garin mutane ne wanda suke da raunin kwakwalwa da raunin karatu da raunin hankali ai su ake batarwa shi yasa muka ce dama a zo malaman mu su amsa mashi aje dibet debate ayi munazara tun da ya naɗa wa kanshi shi Amirul na ne yake cewa duk maganar da ya faɗa ba ɗan da ya isa musata sai ga ya kuma yanzu ya fara haɗa zufa sannan daga ƙarshe kuma a zuwa ce wai wani lauya wai mai suna ma'af ya kasai ko ma waye ya kasai to ko majahul ya kasai ne wala ko majahul ya kasai ne ya kai karan kotun in ta addinin musulunci ce ma faɗa mata ga abin da imamul qurtubi suka faɗa kuskure ta kotun wala kuskure ta in ta addinin musulunci can kuma ba ta addinin musulunci ba ce to wannan wani abu ne daban amma ba wani magana tattaka dokar Allah ko ta manzan Allah ko ta malamanmu magabata na kwarai salafi salih wajen zama a tattauna da mutumin da yake na banza kai ko da ma ne gashi nan mun karanto a cikin tafsir kutubi gashi nan mun karanto a cikin wato ainihin tafsirin abdullahi gwandu ga abin da imamul qahtani ya faɗa cikin nuniyar bari in rufe da wata aya cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya yi magana akan kafirai idan an duba suratul an'am ina jin aya ta 148 zuwa 149 da Allah ka je ka duba ka ga adalcin ubangiji adalcin ubangiji Allah ya ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma na. da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce da Allah ya ga dama da ma ba mu shirkar ba wala aba'una kuma da iyayenmu ma ba su yi shirkar ba wala harramna min shay'in kuma da ba mu harta ba sai Allah ya ce kadhalika kadzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana haka waɗanda suka gabace mu ma suka gabace su ma suka dinga ƙaryata gaskiyar sai da suka ɗanɗani uƙubar mu inji Allah sai Allah madaukin sarki ya ce kul inda kun min ilmin ka tambaye su ka ce shin akwai wani ilimi ne a hannunku fatukuri juhu lana ku fito mana da shi cewa da Allah ya ga dama da ku da iyayenku duk ba ku shirka ba Allah fa ya san kafiran nan ba su da ilimi yake ce manzon Allah kul hal inda kun min ilmin juhula lana ka tambaye su ka ce shin akwai ilimi ne a tare da ku ku fito mana da shi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun ba abinda kuke bi face zato kuma ku nan ba kowaye ba face masu kirkirowa ƙarya kina yanzu wannan yana nuna mana cewa lalle Allah ma yakan ce mutum kawo ilimi in kana da shi game da mun karanto abin da Qurtubi ya faɗa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin da haka shi yasa Allah ka ji ga ainihin al-Imam al-Qurtubi ya kawo waɗannan ayoyin ne dan ya nuna mana cewa ana iya yin wato ainihin munazara to shine daga ƙarshe sai Allah ya ce qul falillahi al-hujjatul baliga falau sha'a lahadakum ajma'in ka ce hujja mai isarwa mai gamsarwa wadda za ta shaƙe mara gaskiya wallahi a wurin Allah take ba wanda zai iya gamsar da mutane da dalilai da hujjoji wallahi sai wanda ya rike addinin Allah da gaske saboda haka wannan na faɗa ne dan takaitaccen sako ne na saka wallahi in bukata ta kama mu kawo dalilan da suka ninka wa'annan da izinin Allah za mu kawo kuma har ma magabatan da suka yi mukabala yau tunda ma muka kawo magana annabawa kuma ga fassarar da malaman tafsiri suka yi ai duk wani maganar magabata kabatta Allah ya kalli annaba wannan ya ce ula'ikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi wannan su ne wanda Allah ya shiryar kuma ku yi koyi da shiryarsu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon santarta daga ƙarshe cikin iyayenmu jagororinmu malamai na sunna wanda suke kan wannan fahimta gaskiya ni ina ba su shawara cewa su sauka wallahi fahimta su ni a wuri na tana kan kuskure tunda ta saba wa abin da magabata suka rubuce wasu suna ganin cewa ai mahaukaci ne to a bar idan aka zo aka zauna da shi ta tabbata mahaukaci ne gwamnati ta kai shi gidan mahaukata ta ajiye shi in ta tabbata cewa haukan ai akwai mai haukan gangan ai akwai mai haukan gangan dan yayi dassin abubuwan da yake so ya na barna Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila liqa'in jadidin insha Allah